sai na kashe ki wallahi sai na kashe ki amina ce zaune a kan wani lotsatsen katifanta kamar an taka biredi gefe wani kwano ne with a remain smelling stinky tuwo kuka wanda da alama tun na jiya ne kuka take rizga kamar ranta zai fita inna ce ta shigo ɗakin domin ganin lafiya yau yar lelen ta shiru turus ta yi tana ganin ikon malik wani abu na yar lele sai ita idan ba haka ba ya za a yi mutum shi ɗaya zauna yana kuka babu dalili inda ce ta rabka uban salati kamar an kama malam da karuwa ta ce me zan gani haka aminatu lafiya waye taɓo min tuwalle me yasa ki kuka sai lokacin amina ta ɗago ta soma magana kamar haka inna dan allah ki yafe mu ki roƙa min ƙanwata da jama ta yafe mu awararta da na karɓa ta yi haƙuri dukan da nake mata ma na daina kuma ba zan ƙara zubar mata da abinci ba kuma wallahi ba zan sake kwace mata rakenta ba na yi alkawarin har naira hamsin din hamsin ma zan biya ta duk rashin mutuncin da nake yi allah na daina wallahi na daina ta ƙara fashewa da kuka galala ta tai tana kallonta wai yau aminatuwa ke neman yafiya har da kiran da ya kanwarta lallai za a yi ruwa da kankara inna ta ce to yar lelen inna yi shiru ki sanar da ni ya aka yi minal ta ce inna radu mafarki ne wai cutar lasafi ba ta kama ne wai na mutu ina ta ce kin ga irin ta ai mutum ga irin ta a ce sai shegiyar kazanta yaushe rabon da ke wanka yanzu kina gani kin kyauta wa kanki kenan kuka ta fashe da shi ta ce kwana biyar ne ka calfa ina ta ce wannan ba lasa ba har ebola za ta kama ki ai kuka ta kara fashewa da shi tana shure-shure ta ce haba inna dama ba suna kike ba kuma ai duk da bana wanka ina canja pant pant ina ta ce ni rufa min wannan bakin naki kar ki tara min makwabta gashi duk kin cika ni da warin baki tashi da Allah ki je ki wanke baki ki wanka kuma kurma ihu ta yi ta hau shure-shure nan inna ta lallaba ta ce mata ai mafarki ba gaskiya ba ne haka dai ta haƙura nan inna ta ce ta yi wanka ta ci abinci don yau za ta rubuta jarrabawan ƙarshe a makaranta daga shi next time next time za su yi waye haka dai ta haƙura ta shirya ta fito za ta tafi ta ce inna kin tuna ɗari da na taba ara miki inna ta ce yaushe ta ce lokacin nan sanda muka fara jarrabawa inna ta ce na tuna ta ce ki dan bani shi in ta ce haba yar inna nawa na baki a tsakanin wannan lokacin tuwali ta ce ehem. wato dama ba dan allah kike bani ba inna cabdi wallahi ni dai sai kin bani kuɗi nan ne ta ce sarkin jaraba kin fita na ce kamar me ta tsinci bakin zaninta ta miƙo mata wani kodaddiya ɗari biyu ta ce ingo kuma ki kawo min canji domin shi kaɗai ne gare ni inna ta faɗi duk da ku ta san da wuya ta kawo canjin ya matsa fuska minal ta yi kamin ta karba tare da cewa dan dai ina bukatar kuɗin ne da yasin ba zan karbi tsohuwar kuɗin nan ba nan ta rungumi in na kamar da gaske sannan ta fita tare da cewa sai na dawo sannan ta biya ta gidan su kawarta zaliha domin tafiya makaranta ko da aka tashi tara break tsallaka katangan makaranta ta yi ta je ta siyo gurasa a kasuwa na duka kudin. ta yi sadaka da shi wa almajirai akan Allah ya ƙara rufa wa iyayenta asiri duk da cewa minal akwai tsiwa da rashin mutunci ga wanda ya nema amma akwai ta da tausayin iyayenta sosai domin ƙazantarta na da nasaba a akan cewarta idan sabulu da turare ba su ƙare ba ai iyayenta ba za su kashe kuɗi wajen siyan wani ba shi yasa sau biyu take wanka a sati su inna har sun gaji da mata magana amina yusuf yarinya ce 'yar shekaru 18 zuwa 19 fara ce sosai ga hanci shi ma daidai misali 8 figure ce ga tsayi daidai gurgudun daidai gurgudu idan ta ko 6 eyes ne gashin kanta kuwa ba a magana babanta wato malam yusuf wanda aka fi sani da baba baban kowa kafinta ne ba shi da karfi amma yana da rufin asiri sannan duk anguwar ana ganin girmansa sosai manya da yara asalinsu fulanin taraba ne wanda wanda ya rasa kowa nasa sanadiyar gobara tun yana da shekara 18 a haka ya rike kansa har ya kai biyar. a nan ne ya dawo kano da zama inda ya haɗu da falmata wanda ake kira da inna wacce take kanuriyar borno ce gyaran jiki da turaren wuta take a nan kano har suka yi aure gaba ɗaya suka koma kaduna da zama inda suke can cikin malali a haka har inna ta haifi ɗanta na fari wato abubakar wanda yanzu yake project a abu amma shi yake rike shi domin ya rage wa iyayen shi nauyi sannan yakan yi musu aiki idan ya samu hali tunda ba zaman banza yake ba daga nan inna bata kuma haihuwa ba sai bayan shekara takwas eh, sai bayan shekara takwas inda ta haifi amina wacce take yar gwal gwal ce ga neman magana ga tsiwa sai dai matsoraciya ce na masifa amma ta rike addinin ta duk da ba ganewa ake ba sai daga baya inna ta haifi khadija wacce take auta kuma shekaran ta sha biyu wannan kenan ku biyo ni domin jin ci gaban ƙuruciyar mina mun gode